kamin kamin fara karanta tambayoyi a satin da gabata an yi tambaya akan wanda ya bi liman ba da ta kama liman bayan ba da ta kama liman aka tambaya akan cewa shin in ya kasance shi ko da ya zo an riga shi da wasu raka'o'i kuma ya bi liman ba da ta kama liman bayan ba da ta kama liman idan liman ya sallame shin zai jira liman sai ya ƙare ba da ta sannan shi miƙe ko ko da miƙewa zai yi da sallame wa liman ba sai ya ji liman ya yi ba adaba to bayanin da mun kai satin da ya gabata mun yi bayani akan cewa zai jira liman sai liman ya yi ba da sannan shi miƙe amma bayan haka na samu yawan tambayoyi ga mutane daban-daban don haka na sake bahasi akan a jawabin da ni na tambayar da aka yi na samu matsala ainihin nasi uku na matsala tana da ƙauluka guda uku na malamai ƙauli na farko shine na inul qasim radiyallahu anhu inul qasim abin da yake ga wannan matsala idan ka bi liman ko da ka zo an tsere ma da ainihin wasu raka'o'i kuma ba da ta kama liman idan liman ya sallame sallatai ta yi shi ba da kana da zabi in ka so kana jira ne sai ya kare ba da ta sannan ka miƙe in kuma ka so kana yin ba da in ka so kana kana jira ne sai ya kare ba da sannan ka miƙe in kuma ka so kana miƙe a gabanin shi kare ba da wannan shine kauli na ibn qasim radiyallahu anhu kauli na biyu shine kauli na wannan abdul malik abdul malik abin da yake nan ga watan ba za ka jira shi ba za ka yi ba'ada za ka yi ba'ada ka idan ba'ada ta kama shi ai alhali kuma kai an tsere ma da sarko'i to da sallamawa tai ba za ka jira shi ba za ka tashi kanka kawo abin da an fi doka shi abin da maluma suke sama ko ko ko shi muke sama shi kuma wannan muhammadu bin malama radiyallahu anhu yace lalle haƙiƙa in kana biyan liman an tsere ma da surkoyi dan ba da ta kama liman kai ma ta kama ka abinda za kai kawai nan ga idan ya sallame sallah ta yi yayi ba adadi ne ba za ka miƙe ba ta ya ƙare ba ada shi a jawabi na ni shekaran jiya to wannan shi a tsaure na wannan muhammadu nu malama shi ya ce lalle haƙiƙa za ka jira liman sai ya ƙare ba ada sai sannan ka miƙe wannan abdul maliki yace ba za ka ji daɗi ba za ka miƙe ibn al-qasim radiyallahu anhu shi kuma ba da zabi yace in ka so ka miƙe in ka so ka daga miƙe ka jira shi kauluka guda uku kenan ko alhamdulillah na'am amin alaikum assalam na kawo doka makaranta ga daga yau ka akoma zuwa mallan tambaya suna cikin karatu ولازم حل فينا الملالة دي عن كثير سواء شو اللي أجدام بقى كثير هو ما الحمد لله السلام عليكم أتيقى بقى أتيقى بقى سمويني تو أتيقى بقى السلام عليكم أثورا را أثورا را أثورا را نعم أتيقى بقى السلام muna tambaya zance mai adari da ya ce na wajen mai dukan ƙwar'ani da mai kawo da shi ba illa ne da mai kawo wa'anda ne ne ba ke ya ce to alabi kan malam yana halatta da ɗaliba mai aikata dukan ƙwar'ani don zuwa makaranta a ƙara mata in a faɗa mata karatu na an ce ba a ɗauka alƙur'ani illa li muta'allimin aw alimin illa li muta'allimin ko sai ga mai neman sani nan ƙur'ani gaba ɗai muta'allimin ɗaya an kaɗa shi ɗauka ba da arwalla ba sha ƙauni na mai ahalari amma juz'un in ya kasance juz'i ne na alƙur'ani to shi na halatta muta'allimin shi ɗauke shi almajiri shi ɗauka shi ma alimin shi doka ba sai da arwalla ba amma jutsi jutsi kawai alimun wa muta'allimun ga jutsi shi na halatta wasu kuma aluma suka ce a'a alimin ba zai ɗauki jutsi ba shi dai muta'allimin ya samu shi ɗauki jutsi sannan kuma ya samu shi ɗauki alƙur'ani cikakke ba da arwalla ba amma shi alimin shi na ɗauka alrona na alƙur'ani allon da adda rubutun alƙur'ani ba da arwalla ba shi ɗan kaddan mishi wannan shi annati na ahalari amma ƙarƙashin sharhi ne wasu malum masu shigar da juz'i suka ce wajen juz'i ko malami ya samu shi ɗauki juz'i inda shi kawai yaro sahi inda shi mai wayar sahi ne kenan mai wayar sahi shi ɗauka juz'i na alkur'ani